seront toujours, ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahara Aminu fage ce tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa al'ummomin karamar hukumar ETS da ke jihar Bauchi sun kwana cikin alhini da kuma juyayin mutuwar yaransu guda goma sha takwas yayin da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da su. Za kuma mu leƙa jihar Oyo inda kwamitin da hukumar 'yan sandan Najeriya ta kafa ya gano ɓarnar da aka yi wa rundunar 'yan sandan jihar Oyo a lokacin zanga-zangar 'yan SARS. Bayan nan kuma Ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu zanga-zangar nuna goyon baya ga shugaba Donald Trump sun yi tattaki kan titunan birnin Washington a yau Asabar. Gabanin wasu tarukan gangami na nuna goyon baya ikirarin shugaban mara hujja akan an yi magudi a zaben ranar uku ga watan Nuwamba. An shirya yin gangami a wurare daban-daban a yau Asabar, ciki har da tattakin da aka yi wa lakabi da Million Maga March da wani taron mata masu goyon bayan Trump da kuma gangamin nuna adawa da ikirarin an yi magudi a zaben shugaban kasar. Trump dai ya ƙi amince da sakamakon zaben da ake gani tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ne ya lashe. Yana mai bayyana cewa an yi maguɗi a muhimman jihohin da ake fafatawa wajen samun nasarar zaɓe. Amma jami'an zaben jiha sun sanar da cewa ba a yi maguɗin da zai shafi sakamakon zaben ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa birnin Paris a yau Asabar wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki goma zuwa kasashen turai da gabas ta tsakiya guda bakwai don mai da hankali akan yaƙi da ta'addanci da kuma 'yancin addini. Ziyarar na zuwa ne kusan mako guda bayan da ake ganin cewa Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban Amurka yayin da shugabannin kasashe da yawa ciki har da inda Pompeo zai je suka taya zababben shugaban murna. A nasa bangaren da aka tambaye shi akan aiki da kwamitin shirin rantsar da Biden. Sakataren ya faɗawa manema labarai a farkon wannan makon cewa za a yi bikin rantsar da gwamnatin Trump karo na biyu lami lafiya. Bayan da ya yi wannan kalama, Pompeo ya ce ma'aikatar harkokin wajen ƙasar za ta kasance cikin shirin aiki da shugaban da za a rantsar ranar 20 ga watan Janairu ba tare da ya ambaci zababben shugaba Joe Biden ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta ƙara samun adadin tarihi na masu kamuwa da coronavirus a rana guda. Sama da mutane 170 ne aka samu rahoton sun kamu da cutar a jiya Juma'a. A cewar shirin da ke bin diddigin bayanan COVID-19 da cibiyar samar da bayanan jami'ar Johns Hopkins. Ƙarin kusan mutum dubu ashirin daga shekaran jiya Alhamis, yayin da jihohi suka ba da rahoton an yi gwaje-gwaje miliyan ɗaya da bakwai. Mutane kusan miliyan goma da digo saba'in da hudu ne suka kamu da coronavirus a Amurka fiye da kowace ƙasa a duniya. Haka kuma Amurka ce ke kan gaba a duniya a adadin mace-mace inda ta samu mace-mace dubu ɗari biyu da arba'in da hudu da ɗari uku da hamsin da bakwai ya zuwa safiyar yau Asabar. Ciki har da mace-mace dubu ɗaya da ɗari uku cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata. Gwamnatin yankin Tigray a Habasha ta harba rokoki kan wasu tashoshin jiragen sama biyu a kusa da yankin Amhara da yammacin jiya Juma'a a cewar gwamnatocin Habasha da na Tigray. A wata sanarwa ta talabijin ɗan Tigray, gwamnatin yankin na Tigray ta ce za su ci gaba da kai hare-hare har sai an daina kai musu hari. Gwamnatin tarayyar Habasha ta tabbatar da aukuwar hare-haren. A wata sanarwa ta faɗi cewa an harba roka a wuraren biranen Bahirda da Gondar. A sakamakon haka harin ya yi barna a tashoshin jiragen saman yankuna. Sama da mako guda kenan sojojin Habasha ke fafatawa da dakarun yankin Tigray da ke arewacin ƙasar. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yawanci al'ummomin karamar hukumar itas sun kwana cikin alhini da kuma juyayin mutuwar yaransu guda goma sha takwas da suka hada da mata goma sha shida da maza guda biyu a yayin da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da su daga bauchi wakilin murya amurka abdulwahab muhammad na dauke da karin bayani bincike ya yi nuni da cewar yaran sun gamu da hatsarin ne akan hanyarsu ta zuwa roron shinkafa kamar yadda hakimin itas zannan tafi dan katagon alhaji mustapha abba ya shaida mini a hira ta da shi ta wayar tarho alhaji mustapha abba zannan tafi dan katagon eh, abin da ya same mu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ya kuma jarrabawa wadda yaran mu mutum goma sha takwas Allah ya mutu rasuwa sakamakon kifewa da komi yayi a cikin wani rai za su haye su je dan kalan shinkafa Allah ya aiko musu duk ba da mutum sha takwas sun sun mutu. Maza da mata ne? Mata goma sha shida maza guda biyu. Daga waina ne suka shiga wannan kwale-kwalen? Daga biji ne zuwa gajensa wani kawai ne wani wani rafi na daga yanzu biji. Kife waye ne ko kuma dai ruwa ne ya ja su? Kife waye, kwale-kwale. Yana tuki sai abin abin ya tuki sai hannun zai fada. Shi direban kenan? Eh su kuma suka rika. mutanen suka fito kenan yaya kamar yanayin garin ita sai ko kuma sauran garuruwan da mutanen suka fito ai jama'a an yi ca ana ta zirga-zirga zuwa yin ta'aziyar abin da Allah ya dora mana dan majalisar dokokin jihar Bauchi mai wakiltar mazaɓar karamar hukumar itas gadau bala labiru kashuri ya halarci jinazar mutanen da suka rasa rayukan nasu a sanadiyar kifiyar kwale-kwalen ya yi ƙarin haske kan batun. Zan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato wannan ibtila'i da ya sami mu a hukumar ita daga wanda mu taba ganin irin shi ba musamman na ruwa wanda ya ci al'ummar mu na na yanki guda daya yankin majiya to an samu wannan ibtila'i shekaran jiya wanda ya sanadiyar yara za su tafi aiki a akwai ruwa eh. to na wuri sai sun tsallaka ruwa akwai ruwan ruwa da ake ce mishi ruwan to sai sun tsallaka shi a komi sai takwas ne ko goma sha takwas abin da ka yi a hukumance. Matsina wakilin su a jiha abin da na yi musu a wannan rana da na samu labari. Wannan sai dai har ya zuwa lokacin da na aiko da wannan rahoto na yi kokarin jin ta bakin shugaban karamin hukumar itas gadau yayin gida mai gari mashema domin sanin ko an tura da tallafin gaggawa wa mutanen da ibtila'in ta shafa ya ci tura a gefe guda kuma tawagar gwamnatin jihar bauchi karkashin mataimakin gwamnan jihar bauchin sanata babatela ta kai ziyarar gani wa ido abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma bari mu garzaya jihar Oyo inda kwamitin da hukumar 'yan sandan Najeriya ta kafa don gano barnar da aka yi wa rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Oyo a lokacin zanga-zangar NSAS ya gano cewa an kashe jami'an 'yan sanda guda biyar an kuma kone ofishoshin 'yan sanda guda goma sha biyar a jihar. wakilin muryar amurka hassan umar Tambuwali ya aiko mana da rahoton kwamitin da hukumar 'yan sandan najeriya ta kafa don gano ɓarnar da aka yi wa rundunar 'yan sandan najeriya a jihar oyo a lokacin zanga-zangar kyamar 'yan sandan sas ta gano cewa an kashe jami'an 'yan sanda biyar ta hanyar kona su kurmus kana an kona ofishin 'yan sanda goma sha biyar a jihar ta oyo kwamishinan 'yan sanda yero abutu daga abuja ne ya jagoranci tawagar 'yan sanda a jihar oyo don bincike binciko barnar da aka tafka cp yero abutu wanda ya yi magana ta bakin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan najeriya a jihar oyo supertanda gbenga fadeyi ya ce kwamitin binciken zai rubuta abin da ya gano sannan ya mika shi ga babban baturen 'yan sandan najeriya don ɗaukar mataki na gaba. Eh, and Kwamishinan 'yan sanda Abutu ya bayyana matakin da 'yan zanga-zangar kyamar 'yan sandan SAS suka ɗauka na lalata ofisoshin 'yan sanda da ƙone jami'an 'yan sandan Hormuz da cewa ƙeta ce ta CP Yero Abutu ya baiwa jami'an 'yan sandan da lamarin ya shafa tabbacin cewa Speto General na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu Abubakar zai iya ƙoƙarinsa ya tallafa wa jami'an 'yan sandan da zanga-zangar 'yan sas ta rutsa da su. Haka zalika ya buƙaci 'yan sandan Najeriya da su ƙara ƙaimi a wajen gudanar da aikinsu da dokar Najeriya ta basu. Kana su yi kappa a yayin da suke gudanar da su Har yanzu jama'a na faɗin ra'ayoyinsu a game da wannan zanga-zanga ta kyamar 'yan sandan sas. Ni sunana limaman Yusuf sakwa da wajen kudu nan Ibadan. Mm, to gaskiya abu ne wannan wanda suka yi wanda bai daidai ba. Abin da sana sai bai daidai ba. Ya kamata tun da aka kai wani abu su ɗauki matakin cewa ai akwai shugabanni a gaba akwai shugabanni yan sanda a gaba kuma shi arna abu da aikata a gaskiya shoti ne wanda yake ya shafi mu da su talakawa da shi gwamnati kana nufin su kai kara ga shugabannin yan sanda ya fi su ɗauki matakin konewa da kashe yan sanda yo ai dama a ɗau karar a kai wajen shugabannin ya fi su ɗauki mataki da kansu dan ɗaukar matakin nan da kansu an yi asara gaba ɗayan mu da mu da hukuma in sai kai hukuma ai su za su daukar komai akan abin da aka yi akai kuma ita wannan abu da aka yi ba asara ce gaba ɗaya a ƙasa ba wai ya garin na kai wannan abu. Ma mutane da yawa a Najeriya musamman matasa suna zargin jami'an 'yan sanda da kuntata musu idan sun kama su ba tare da sun kai su gaban kotu ba. Mm to ita hukumar 'yan sanda ai ba ta kula take ba. Duk aikin da ga hukumar 'yan sanda ta yi. To a cikin aikin gwamnati take. a cikin aikin gwamnati take su ma da aka zaka kula musu sai dauka kara su kuma mika ta ga wajen hukumar 'yan sanda ne a ake. Kuma shi da 'yan sanda shi zai yi wannan tun da aka sa suke aiki. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bani tarihin asalin Ibo. Shin daga wani jinsi suka fito suka zo Najeriya? Ko kuma dama a Najeriya suke? Mai tambaya Isuhun Dila Faki jihar Kaduna. Idan Isuhu na saurare, an dace ga daɗaɗɗen ɗan jarida ɗan ƙabilar ta Ibo kuma majiyin Hausa raɗau. Mr. Alfonso Okoro Igwe daga jihar Abia zai ba ku ansa. A bisa gaskiya dai mawuyacin abu ne mutumin zamani ya ce ga ainihin asalin ƙabilar Ibo. Amma tarihi na nuna cewa an samu al'amun tsirar tukwane a yankin Nsuka tun duniya na duhu. Wato kimanin shekaru dubu uku kamin da awa. wannan babbar manuniya ce mai bayyana cewa haifaffun ibo ainihin 'yan yankin kudu maso gabashin nigeria inda yawanci suka kasance har yau babu shakka kabilar ibo ta a hankalin duniya ga baki daya dab da turawa sama da shekaru 700 da suka gabata wato a karnin goma sha biyar kenan amma kamun wancan lokacin rayuwar mutanen ibo kamar a fannin tsarin mulki da shugabanci an barwa dattawa ne a lokacin wato babu sarki ko masarauta a lokacin kuma dattawan ne ke kula da duk abin da ya shafi shari'a da hukunci da yanke shawara a fannin wasu al'adun gargajiya ko ɗabi'u akwai tsarin aure da ya kunshi nema da baiko da ɗaurin aure da bikin aure da zaman aure da sauransu akwai kuma zamantakewa da ke tattare da zaman lafiya dangantakar kishiyoyi agwalanci da wantaka da sauransu lokacin ma akwai tsarin makwabtaka da ke tattare da aikin gandu da aikin gaya da abota da sauransu hmm. a fannin kuma adabi musamman da adabin baka hmm. akwai ire-iren su tatsuniya da almara da sauransu kuma fannin maganganun azanci lokacin da yana tattare da take da kirari da habaici karin magana kacici kacici da salon magana da adon harshe da sauransu hmm. lokacin ma akwai tsarin waƙoƙi musamman dai na aiki hmm. kuma akwai waƙoƙin yara ma lokacin na maza da mata lokacin ma akwai ire-iren su wasan kwaikwayo hmm. da aka yi wurare daban-daban a yankin. Hmm. Nan kuma lokacin akwai ma sana'o'i irin na gargajiya hmm. kamar su tsira musamman ma lokacin tsirar jan karfe akwai kuma tsirar tukwane da kuma saka akwai kuma sana'o'i ta gargajiya irin su noma da kuma su wato kamun kifi kenan akwai da ire-iren wannan lokacin sannan fannin bukukuwa akwai dai irin na irin dai na dodo wasan dodo akwai kuma na sabon doya akwai kuma wanda ake ce da shi ɗaiɗe ɗaiɗe hmm. irin dai na sa'o'i ne wanda kusan ma aka haife su lokaci ɗaya irin da sun kai ga wani matsayi ne lokacin idan suka kai wannan matsayin hmm. aka yi wannan da irin wannan bikin hmm. a nuna irin da sun isa duk abin da kamata a yi da mutum musamman ma maza ne ke wannan Eh, akwai kuma wadda ake ce da shi kewa akwa eh, wani biki ne kuma irin na sa'o'i ne kuma hmm. na irin an isa namiji eh, to fannin wasanni kuma akwai kamar dai yadda ake a arewa ma lokacin hmm. akwai kamar na mata irin tarafke maza kuma na da akwai wasan dara hmm. da kuma kokawa akan yi su da lokacin to ibo Mm. kabilar da tana da ita ma nata tsari na kwanakin wata ko na shekara wato kalanda kenan mm. wannan lokutan har yau ma wannan tsarin da mm. kabilar ibo tana da kwanaki guda hudu ne na makonta eh, ba dai kamar na turawa ba irin a ce da akwai kwana bakwai ko dai kwanaki bakwai ita dai tun daga lokacin har yau tana da nata abin nan da tsarin kwanakin wata da kuma shekara to tun cikin wannan da akwai kwana guda hudu ne hmm. to akwai eke kwana ta farko kenan hmm. akwai ore ta biyu hmm. akwai afo sannan kuma akwai unko to garuruwa dai daban-daban a lokacin suna da dai nasu cikin wannan kwanakin da sukan ci kasuwannin nasu akan zo a yi mu'amala a yi ciniki dai saye-saye da kuma abin nan hmm. eh to kuma lokacin ma akwai ma tsarin yadda suke mu'amala da kuɗi hmm. amma dai ba dai irin ta naira ta zamani ba ne hmm. akwai dai tsarin nata lokacin da akwai irin bani ka bani ma'ana kenan a turance akan ce da yau eh, eh trade by barter kenan eh. sannan kuma a lokacin ya dan ja da aka samu kuɗi Mm. wato ina ce ma arewa lokacin ma akwai irin wannan kudin ana ce da shi wuri mm. wato wuri a turanci mm. to akan yi da harshen ku na ibo ya ake kiran wura din wannan din wura din oyorima kenan ake ce da shi oyorima eh oyorima ake ce da shi a mm-hmm. lokacin eh, sannan kuma irin da akwai ma a kabilar mu lokacin ma akwai irin tsarin namu na gine-gine to irin ne ma yadda ma aka saba nahiyar afirka lokacin hmm. akwai irin su gini da kuma tabo akwai kuma da zana da kuma bunu to hakan dai gine-gine ya kasance hmm. a bangaren mu a yankin mu lokacin amma yana hmm. ganin da zarar zuwa abin nan su turawa yana ganin aka samu canji matukar canji hmm. kusan komai dai an canza tsarin komai shi bature ya zai nashi tsarin hmm. musamman da ta mulki hmm. eh, lokacin an zo aka fara tura mutane sabon duniya su je su zama bayi wasu da su aka yi a lokacin musamman matasa. Wato Malam Alphonsus ah, gabanin zuwan turawa wani addini kabilar ibo ke bi? kamun musamman da ta gargajiya ne hmm, addinin gargajiya ne da yadda ma aka saba a nahiyar afirka lokacin eh, hmm. eh, irin wannan addini ne ake da su lokacin hmm. kuma kowa ma kusan da yana da nashi abin da yake bauta lokacin akwai da ire-iren su itenga da amadioha da ungu da ago da idine upadi da su igwe kala da kuma su agbala eh, kamar dai lokacin da yau wato malam alfansus akwai bayanai kala-kala dangane da ainihin inda kabilar ta ibo ta fito akwai masu cewa asalinsu sun fito ne daga gabar ta tsakiya asalinsu yahudawa ne akwai kuma masu cewa a'a ba abin da su da yahuda ga dai bayanai kala-kala kamar na fashin bakin ainihin gaskiyar wannan al'amari menene asalin kabilar ibo ai shi kamar yadda na faɗa ne hmm. tun farko na ce mawuyacin abu ne mutum ya ce ga dai idda ibo suka fito hmm. eh, ka dai gane haka eh, amma dai ainihin yadda na faɗa hmm. ainihin magadan wannan yankin kudu maso gabashin kasan ne sun fito da suka tarar da kansu dai ga su nan a wannan bangaren duniya inda mhm. suka kasance wato dai shine tartibin ah. abin da aka sani kawai dai hmm. eh, ni dai gaskiyar magana hmm. ana fahimta da kuma duk binciken da dai na yi game da wannan hmm. kai dai To amma baka ganin baka ganin akwai wata alaka tsakanin Yahuda da Ibo da Isa wasu ke ganin asalin su kenan? Eh, ina ganin duk yadda dai ka dubi wannan za ka kwakulo wannan alaƙa ne daga irin da abin da ya shafi kasuwanci da sauransu saboda an fi sanin ibo da wannan abin nan kwazo mm, na kasuwanci da kuma mu'amala tare gane mm. amma ba ba tabbatar da wannan game da asalin ibo din ba mm. har yau dai ana da cikin bincike har zuwa wannan lokacin da nake ma wannan bayani ina ganin ba tabbatar da wannan ba kai dai mu dai mai da abin yanzu dai jita jita ne to malam alfansus banda batun yahudawa akwai kuma wani asali da ake alakanta shi da Igbo? Eh kawai dai yawanci za su ce maka ainihin bangaren dai akwai garin da ake ce da Uri Mm. cewa daga can suka fito mm. kuma mutane ne da suka kusanci kogin Niger mm. yawanci mutanen ah, masunta ne kamun kifi suke da kuma noman doya da kuma shinkafa wajen ne dai amma wasu kan karyata wannan maganan kuma wasu suna ganin cewa kai dai mutanen gwajen ne da yake ilimin boko mutanen anambra ta gunsu ne ya zo inda dai su suka kowa runguman ilimi dai so da yawa suka riga sauran fara rubutu hmm. to kagan da yake suka bayana malam bature yadda abubuwan suke to ya ɗauki abin da ya ba tare da wani ainihin bincika wannan maganan ba cewa hmm. san ne da ya tushin da ya koko a mafarin ibo hmm. amma da dama dai ana iya karya ta wannan hmm. Hmm. to me kake ganin da abin da ya daban-daban ne to akwai wani karin bayani da kake ganin na da muhimmanci da ya kamata eh, ka yi ma isu hudila bayanin dai shine kamar yadda na faɗa zuwan turawa dai ya kawo dai wannan canji da matukar canji eh, canji aka kawo canji dai fannin addini sannan kuma zuwan turawa ne aka fara irin su naɗin sarauta kamar musamman ma lokacin shi lord lugard mm, an dai samu irin wannan kuma aka zo lokacin ne kuma aka shigo da tsarin biyan haraji da yake ma musamman ma mata ba su ji daɗin wannan abin ba mm. da yake dabda shi abin nan aka kai shekara alif dai zan ce dubu goma sha tara mm. da ishirin da tara mm. ma'ana 1929 aka zo mata gaskiya ba su ji daɗin wannan abin ba suka tada tawaye mm. a birnin aba gaskiya eh, ba karamin hargitsi aka samu lokacin ba. Ya gane da ya dan ya ja lokaci ma kamun ma kome lafa lokacin. a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alphonsus Okoro Igwe da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To Madalla a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. shararren dan wasan super eagles alex iwobi ya mai da martani akan abin takaici da ya cika da najeriya inda ta raba rana da sierra leone da ci hudu hudu bayan najeriya ta zuba kwallaye hudu a jere yana mai cewa za su yi aiki tukuru su gyara kurakuran da suka yi a baya a wasa na gaba na neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka wannan lamarin da ya sa magoya bayan super eagles sun yi rubuce-rubuce marasa daɗi a shafukan sada zumunta game da wasan na super eagles suka nuna rashin jin daɗinsu ga abin da ya faru babban kotun tawagar ghana black stars suke a kwano da captain black stars din andrews dede ayu sun sadakar da nasarar da ghana black stars ta yi da ci biyu da nema a kan kasar sudan a wasan neman cancantar shiga gasar cin kofin nahiyar afirka na gaba da tunawa da marigayi tsohon shugaban kasar ghana jj rollins wanda ya rasu a ranar alhamis 12 ga watan nuwamban shekarar 2020 a hali da ake ciki kuma kyaftin 'yan wasan gana black stars andre dede ayu ya yi kira ga 'yan uwansa da suke wa gane wasa da su ci gaba da yin aiki tukuru su tabbatar da kyakkyawar sakamako a wasa da ghana za ta yi da sudan a ranar talata na neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka Dan kasar Africa Jacques Anuma ya shiga takarar neman shugabancin kungiyar CAF da za a yi a cikin watan Maris. Anuma wanda hukumar kwallon kafar kasarsa ta amince da shiga takararsa ya taɓa bayyana aniyarsa na shiga wannan takarar a shekaru bakwai da suka shuɗe. A ƙarshe gwajin coronavirus ta tabbatar da cewa ɗan ƙasar Misra mai wasansa a Liverpool mohammed Salah na ɗauke da cutar coronavirus. Hukumar kwallon kafar ƙasar Misra ita ce ta tabbatar da cewa sauran 'yan wasan da aka gudanar da gwaji a kansu babu wanda ya kamu da cutar. Baba ya Yakub Makeri sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. A gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Masu zanga-zangar nuna goyon baya ga shugaba Donald Trump sun yi tattaki kan titunan birnin Washington a yau Asabar gabanin wasu tarukan gangami na nuna goyon bayan ikirarin shugaban mara hujja akan an yi makudi a zaben ranar uku ga watan Nuwamba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa birnin Paris a yau Asabar. Wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki goma zuwa kasashen turai da gabas ta tsakiya guda bakwai don mai da hankali akan yaƙi da ta'addanci da kuma 'yancin addini. A gefe guda kuma, Amurka ta ƙara samun adadin tarihi na masu kamuwa da coronavirus a rana guda. Sama da mutane 170 ne aka samu rahoton sun kamu da cutar a jiya Juma'a. Masu sauraro baki daya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe biyar da rabi kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Hailu Haile da ya haɗa shirin da injiniyanmu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.